hukumar kwallon kafar najeriya ta ce za ta taimaka wa 'yan kasar da gudaddajin doya shugaban hukumar kwallon kafar najeriya musa amaju melvin pinnick ya shaida hakan inda ya ce hukumar za ta taimaka wa kasa domin yakar cutar covid-19 musa pinnick ya ce hukumar kwallon kafar tana ba da tallafi a bayan gida ya shaida hakan ne kuma a wajen nuna hoton bidiyo game da wayar da kai na cutar covid-19 wanda a ma'aikatar matasa da wasanni ta sake da ke nuna mashahuran 'yan wasan kwallon kafar najeriya da kuma kaftin ɗin super eagles ahmed musa a halin da ake ciki da wasu yankunan ƙasar suna ƙarƙashin ba shiga ba fita saboda haka hukumar za ta taimaka da kayan abinci da suka hada hada doya inda ya ce bala'in na shafar tattalin arzikin duniya ciki ko hada najeriya a halin da ake ciki kuma jaridar guardian ta labarto cewa wani jami'in hukumar kwallon kafar najeriya ya ce kasar ba za ta buƙaci clemens wasu ba dan ƙasar dutch a matsayin kocin ƙungiyar kwallon kafa na super eagles wanda bayani ya bayyana cewa biyo bayan muhawara mai zafi da ke gudana a tsakanin magoya bayan kwallon kafa da ke bayanin cewa mr clemens westerhoff ya bayyana sha'awarsa na dawowa aikin horar da 'yan wasan kwallon kafa wanda ya bari shekaru 26 da suka shuɗe. Wasu shi ne jagoranci kungiyar kwallon kafar Najeriya da ta yi nasara a ƙasar Tunisia a shekarar 1994 a yayin da ya watsi da Super Eagles ɗin a gasar kwallon duniya da aka buga a ƙasar Amurka a shekarar 1994 a bayan da ƙasar Italiya ta sami nasara a kan Najeriya a zagaye na biyu na gasar sai dai kuma wata majiya daga hukumar kwallon kafar najeriya na bayanin cewa akwai kyakkyawar dangantaka tsakanin hukumar kwallon kafar najeriya da kuma mai horar mata da 'yan wasan a yanzu wato bajamushe musaginar roha inda aka ce saura kiris a kammala batun sabunta kwantiragi a wani bangaren kuma mai yiwa ne hukumar kwallon kafa ta kammala shirye-shirye na amincewa a zabtare wani kaso daga cikin ɗaunin 'yan wasan super eagles ɗin da ma mai horar da 'yan wasan da kuma wasu ma'aikatan a wani matakin kawo sauƙi a sanadiyar matsalar cutar covid-19 da ke shafar duniyar wasanni a faɗin duniya in ji cewar wani mamban hukumar kwallon kafa hukumar ƙwallon kafa ba za ta iya ɗaukar nauyin biyan masu horar da 'yan wasan da na 'yan wasa da wasu ma'aikata sabili da matsalar cutar covid-19 yaji cewar hukumar in har kwantaragin ya tsallake shinge akwai bukatar da a yi nazari kan albashin mai horar da 'yan wasan super eagles din na dalar amurka dubu da biyar a kowane wata da na batun ba da garabasa na dalar amurka dubu biyar a kowane wasa da aka samu nasara wa 'yan wasan sannan ana kashe tsakanin dalar amurka dubu bakwai zuwa dubu goma wajen sayan tikitin jirgin sama ma kowane dan wasa Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.